أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwa na musulmi, tare da ku muna ƙara jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya, ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Darussa ne muka ce wanda muke karantar da kawunanmu kyakkyawar aƙida ta addinin musulunci wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita. aƙida wadda ke ba mu damar samun aikata ayyuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so, don sai ginshiki ya kahu, gini yake kahuwa. Muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu samu kyakkyawar fahimta a cikin wannan addini nashi da kyakkyawan aiki da kyakkyawan samun rabo a gidaje guda biyu na duniya da na lahira bi haƙƙi Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. uwan musulmi mun sani cewa mun kawo cikin wani bahasi shi ma mai gagarumin muhimmanci shine bahasi kan cikar annabci na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah a nan wurin yana cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam bai kasance wani mahaifin ɗaya daga cikin ko ku sahabbai ba, ba uban kowa ba ne, kamar yadda Allah ya ce, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, shi ba uban ɗaya daga cikin mazajen ku ba ne. kamar yadda wannan dalilin ayar ya zo ne dangane da kirari da ake ma wani ana cewa manzan Allah mahaifin shi ne gaba ɗaya sai Allah ya hito cikin aya su kutum ya ce annabi ba uban kowa ba ne shi kawai wane ne shi manzo ne zuwa gare ku ya zo ne ya kira ku ya shiryar da ku wato shi makamin shi ya mahi a ce wai shi mahaifinku ne a'a shi ya zo muku da wani babban abu wanda ba ku samu shi a wurin iyayenku iyayenku suna da hidima da girman daraja wurinku da babban matsayi sun zo da ku ko mu ce dalilinsu kuka zo wannan duniya ɗin sun kula da tarbiyyarku da wahalarku cinku da shanku komi naku duk wani shi lahiyarku har girmanku ba su dai daina yi muku hidima ba to amma annabi ya yi ƙarfin wannan ya zo muku da shirya wadda dalilin ta wannan shirya ba za ku halaka ba dalilinta za ku samu daɗi dawwamamme wanda ba ya ƙarewa wanda duk ya samu aljanna wanda duk ya samu aljanna ya samu gida wanda shi kenan ya huta ba zancin hitarwa na fiha abada to Allah sai ce manzo ne zuwa gare ku kuma mi khataman nabiyyin kuma shine ƙarshen annabawa sannan Allah shine masani akan komai in ji Allah wannan aya ta zo cikin suratul ahzab to mun yi bayanin menene khatam wanda mun gayi asalin shi a larabci Abin da duk ake nihin rihewa da shi shine khatam ka rihe da wata magana taka yi khatam ɗinta shi ya samu aka ɗauki zobe wanda ake amfani da shi larabawa in sun yi wasiƙa aka ce suna rihe wasiƙa su da wannan a taƙaice wannan yana ba mu ma'anar cewa da loga da istilahi kusan ma'ana ɗaya ce babu wani bambanci to a nan wurin sai muka zo bahasin da za mu fara a yau shine tambayoyi da ake yi game da khatam ɗin nan wasu na nuna cewa ai annabi ba shi shine ƙarshen annabawa ba shi yasa wani wanda yana ganin ya yi fice da ilimi ko ya samu wani wata baiwa sai ka ga yana iya kiran kanshi da cewa shi annabi ne wanda mun sani a wurinmu inda har mutum ba zahi ya kama shi ba to ba za ka samu cewa ba yana kiran kanshi annabi kamar na taɓa haɗuwa da wani bawan Allah na san shi mun san shi mun san gidan shi mun san mahaifin shi mahaifin shi mai koya karatu ne yana koya karatun addini irin wannan na zaure shi ma maharracin alƙur'ani ne amma da zahi ya taso mashi sai ya canza sunan shi sai ya kira sunan shi shi Muhammad ne abin mamaki ya samu sunan shi irin sai kuma ya nuna cewa shi shine ma annabin ya sake dawowa ne a wannan duniya din shi ba wai ya kira kai shi ba da wani annabi daban a'a shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya sake dawowa ne a doron ƙasa saboda haka nan kowa saurara mishi ya zo ne walwale mutane matsara wanda wannan bawan Allah bayan an samu ɗan lokaci da ya sha magani da matsi da sauransu sai ga ya haito gaskiya ta haito ashe wai zahi ne kama shi to akwai mutanen da suna ganin su ba ma wai zahi ba kenan mu wurin bangaren mu kana iya samun mutum sai wanda zahi ya kama shi to amma akwai wuraren da zaka samu wasu mutane saboda iya buga gaba su kira kansu annabi su ma su ce annabi ne daban in sun ga wannan ba ta yi ne sun san ana jiran imam mahdi musamman ɓangaren shi'a kai ko ɓangaren sunna sun yarda da cewa akwai zuwan imam mahdi shi kan annabi wanda babu makawa cikin wannan an samu ittifaq da sunna da shi'a sai dai bambancin da aka samu wane ne imam mahdi din imam mahdi wanda sunna suke nihi sun ce nasu daban yake da na shi'a wato wanda shi'a take kira ba irin nasu bane su nasu daban yake a takaici sai ka samu wai mutum yana iya kiran kan shi shine imam mahdi mutane su su bi shi an sha daɗa mutane cikin irin wannan ma'ana dai kana samun mutane kamar irin wanda zahi ya kama suna kiran kansu wai su annabawa ne ko kuma su imam mahdi ne ko wani matsayi dai gare su daban kai akwai waɗanda aka samu sun zo suna fassara wannan ayoyin da iskal ɗin da muke son mu kawo duk da ke jiya mun kawo wani iskal yau za mu ƙara kawo guda biyu wanda suke yi suna fasara ba wai ba su da aya ba ba kuma ba su da alkur'ani ba sun yarda da shi amma su suna bata wata fasara don su ba kansu damar shigowa su masu zo da annabcinsu kamar inda suke cewa suna cewa khataman nabiyyin da ake cewa ma'anar shi ƙawa ce ana nihin kai khataman nabiyyin kai ƙawa ce ta annabawa wani yabo ne ake ma annabi kamar yadda mun san zobe ana sa shi dan kawa khatim kenan khatim din nan ana sa shi ne dan kawa saboda haka nan ma ana nihin annabin rahma ƙawa ce ta annabawa ba wai ana nihin daga shi kenan a rihe ba a'a wani annabi na iya zawwa saboda haka nan sai suka liƙe ga fasara ɗin don su ba kansu dama ko su buɗe ma wasu ƙohohin shigowa su kira kansu da annabawa alhali amsa ita ce ko a ɓangaren larabawa babu wanda za ka ji ya nuna maka ma'anar khatam wai ya taɓa zuwa da ma'anar ƙawa ko alama bai taɓa zuwa da ma'anar ƙawa ba na'am bayan ana yin zobe ana sa shi ana gyara shi ana mai kwaskwarima sai ya zama abin ƙawa amma ba wai ana nihin shi zobe ma'anar shi daman kawai ƙawa ma'anar zobe a wancan lokacin ana yin shi ne don ka san kirhe maganganunka wanda ka yi a cikin wasiƙarka ko duk wasiƙunka. Saboda haka nan kenan maimakon ya zama kawai ana sa shi kawai ga hannu sai aka sanki kawata shi ana gyara shi. Kenan an ɗauke shi a matsayin wannan aikin da kuma abu biyu. Kenan abu biyu yake aiki yana yin wannan kuma yana yin wannan. amma ba wai asalin shi ba kawai daman dan kawan ne kun ba su cika ɗauka shi ba daman kawai kawa amma yanzu ne mutane suka zanki ɗauka shi kawa saboda haka nan kenan wani bai isa ba ya zo ya ce yanzu dan ana ɗauka zobe ana sa shi dan saboda kawa yanzu kusan ma an shahe zancen da a zanki abin ga kamar da yadda ake yi yanzu ya koma kawai kawa ba shi ke ɓadda wancan asalin nashi ba wanda tun can larabawa sun sani kuma akan wannan istilahin ne alkur'ani ya sauka akan wannan istilahin ne wagga aya take nuna menene khatam saboda haka annabi da shi ne aka daɗe duk wata da za ta bada dama wani annabi ya shigo kuma ya zo ko ya kira kanshi da sunan annabi wannan kenan dangane da abin da ya shahi wannan shubha din sai shubuha wadda muke cewa mu kawo ta biyu wasu na kiran kansu ko suna kiran khatim da wata matsala suna ganin ta da wata matsala suna cewa tambayar su me yasa za a rihewa ga falala kamar yadda muka sani cewa zuwan annabi ba ƙaramar baiwa ba ce saboda mutane suna hita daga hanya idan ba annabi komi yana rikicewa kamar muna ganin alamomi ga sunan bayan tahiyar annabi al'umma musulmi ga yadda suka samu kansu sun yi ta kashin junansu kuma ma suna cikin yi musulmi suna haɗuwa da matsaloli daban-daban an samu rarrabuwar kanu a cikin musulmin wanga na da wata aƙida wanga na da wata wannan da da waccan kenan zaman annabi a cikin al'umma ba ƙaramin falala ba ce to yaushe za ku zo ku ce an rihe ma'anar kuma khatamun nabiyyi ne rihewa ne mu muna ganin ba ma'anar shi ba bane sai dai a nemo wata ma'ana daban saboda dan me Allah zai rihe wannan falala din wannan baiwa shikenan yanzu kuma in muka dibi bangaren hukunce hukunce ne muna da hukunce hukunce sabi ko kuma mu ce muna da matsaloli sabi wanda da can babu su yaya za mu yi da su yaya za mu yi da irin hukunce-hukunce wanda suke zauwa misali dacen lokacin annabi ba a taɓa shin wai mata ta kasa haihuwa ba ƙwayoyin jikinta suna iya haihuwa amma mahaifarta ba ta yi mahaifarta ba za ta iya riƙe jinjiri ba har zuwa wata tara sai a haɗa kai da wata mata wadda ita tana da wannan shirin a biya ta kawai abin da za a ɗauko ƙwayoyin mijin waccan matar da wannan a zo a haɗa ita ita za ta reni wannan yaron a cikin cikin a cikin cikinta kenan a cikin mahaifarta ina aka taɓa jin wannan a lokacin annabi ina aka taɓa jin irin wannan masail akwai akwai irin wannan abubuwa da dama kamar irin abin da ya shahi wanda suke tahiya misali yanzu a duniyar wata wani dacin ba a san wannan ba wai taɓa taya duniyar wata a lokacin annabi amma yanzu ana tahiya yaya ne hukuncin wanda ya can sama yaya sallar shi yake ina ya kamata ya kalli alƙibla wata duniya ce can daban ba ƙasa yake ba yaya ne hukuncin kallon alƙibla yake na wurin da tamboyi kala-kala ga su nan inda za mu zanki kawo ire-iren su nan wani ma da dama tana yawa kai ka san wasu wani tana ni ba su ma kawo ga kunne na har yanzu ba wasu kuma na san su yanzu bai ba su bai yiwa an ƙara kawo su amma dai misali ga sanan kamar da kuka ji to yanzu ya zami in kuka ce an rahe wannan annabcin kenan an rahe wa falala? wadda take zuwa ta warware matsaloli dama yanzu ga mana duk mun shiga cikin matsaloli hatta rabar raban kanon da ke da kwaida akwai annabi da ya gaya mamu su wane ne wanda suke daidai su wane ne wanda suke hanya madaidaiciya duk sai a rabu da rigima ba za a ƙara zuwa ce wancan shi ne shi'a wancan shi ne sunna wannan shi ne cikin sunnan ma wahabi ne salafi wancan shi ne kaza duk wannan rigingimin hatta ɓangaren mazhabi ba za ka ji ana wannan shafi'iya wannan hambaliya wannan malikiya wannan sha'afariya ga sunan dai ba yayyuwa ka ji wannan saboda mi saboda akwai annabi wanda zai nuna mutane ina ne gaskiyar abu. to a taƙaice dai wanda ita ce shubaha ita ce tambayar amsa ita ce musani kuka magana da kuka yi kuna da haƙin ku ga wannan magana amma saboda ba ku da wani itila ba ku da wani masaniya game da abin da ya shahi khatamun nabiyyin na'am Allah ya rehe hukunci hukunci ɓangaren shari'a bangaren abin da ya shahi tsari wanda Allah yake zowa da shi musamman sabo wanda zai ga mutane babu wannan babu ayoyi sabi za zanki saukowa ayoyi da muka sani su ne wannan na cikin alkur'ani babu ƙari wannan duka a tabbace yake amma akwai wani abu da ake ce ma ilham kamar ilhamin ɗin da aka zanki ma aka yi ma wasu bayi kamar irin mahaifiyar annabi Musa an yi mata ilham wani nau'i ne shi ma na wahayi amma kai ba ma wannan mu muke son mu nuna maka ba a takaice saboda darasi ya kawo lokacin shi nan gaba zan ba da jawabin wannan amsa din insha Allah subhanahu wataala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin tahirin